Bakin masana harkokin diflomasiya ya zo ɗaya kan dawo da kimar ƙasar Najeriya a idon duniya cikin kwanaki ɗari da shugaba Muhammadu Buhari kan karagar mulki. Baya ga marigayi shugaban Najeriya Murtala Muhammad da shugaba Obasanjo lokacin da yake soji in ji Honorable Ibrahim Abdulmumin Song, tsohon ɗan majalisar dokoki na jihar Adamawa kuma masani kan harkokin diflomasiya. Shugaba Buhari ya yi nasarar sake farfado da martaba da kuma darajar Najeriya yana mai misali da irin haɗin kai da ya samu daga ƙasashen ketare. musamman wajen maido da dukiyar ƙasa da aka sace ke ɓoye a bankunan ƙasashen ketare A yanzu da muke magana mutanen da suka dawo da kuɗaɗe Najeriya wadda aka ajiya a wannan bankunan duniya kuɗaɗen da aka dawo da su da kuma wadda aka rubuta za a dawo da su. wanda suka tsorata suka ba da kansu ya kai ya biya Najeriya albashin Najeriya na tsawon shekaru bakwai. Ai kafin Buhari ya hau kusan jakadodin Najeriya na duniya duka suna nuna ɗaya kayakin su suna barin Najeriya. To kusan yanzu gaba da yawa China ta dawo, India ta dawo, Jamus ta dawo, kasashen duniya gaba ɗaya kowanne ne suna son su zo su ci gaba da abin da suke da fiye da ma yadda suke da. Wannan mitin na g ta haifar da abubuwa da yawa ya kawo kusan karshen faɗan Boko Haram a North na Najeriya ko kuma Arewa. Barista Abubakar Usman mai sharhi kan harkokin ƙasa da ƙasa ya ce ziyarar da shugaba Buhari ya kai ƙasashe da ke makwabtaka da Najeriya ba zai rasa nasaba ba da fahimtar da ya yi wa rikicin Boko Haram da cewar matsala ce da ke buƙatar haɗin kan ƙasashen wannan yanki na nahiyar Afirka wanda a cewarsa da alamu a yanzu kwalliya ta soma mai da kuɗin sabulu. labari Abubakar Usman. Na farko shine dole ya sake sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen duniya da kuma Najeriya. Kuma ishu na faɗa na Boko Haram ya ɗauka dama a national issue sai ya zo ya gane ai is a regional issue. To dole ya danganta shi da ƙasashen waje ziyaran da ya yi don ya tabbatar ya ɗinke ko ya canja musu wancan tunani da da ke da shi akan wancan gwamnati ta shuɗe. Da yake sharhi kan dangantakar Najeriya da ƙasashe da suka ci gaba ta fannin tattalin arziki da cinikayya. tarayya. Malam Suleiman Hamman malami ne a sashen ilimin diflomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha da ke yola fadar jihar Adamawa. Ya ce matakan da shugaba Buhari ya ɗauka na dakushe ƙungiyar Boko Haram ya baiwa ƙasashen duniya ƙwarin gwiwar maido da hulɗar kasuwanci. Wannan in ji shi na zuwa ne bayan amsa gayyatar da shugaban Najeriya ya yi na halartar taron ƙasashe da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7. Sunana Suleiman Hamman. To wannan ziyara da ya kai na Amerika ya ƙara farfaɗo da darajar Najeriya saboda saboda yadda Amerika kanta ta tallata Najeriya ta kuma karbi Najeriya a matsayin ƙasa ah, mai ƙarfi mai daraja. Ya tattauna da shi Obama wajen neman Amerika ta taimaka ma Najeriya wajen dawo da kuɗaɗen da ake ganin shugabannin da suka shuɗe sun yi sama da faɗi da su. Wannan kuɗaɗen sun kai biliyoyin daloli. Amerika kuma sun tabbatar ma Najeriya cewa za su iya ƙoƙarin su su haɗa kai da bankunan su su dawo da waɗannan kuɗaɗe. Daga cikin ƙasashe da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ziyarta cikin kwanaki ɗari da suka gabata akwai ƙasar Amurka, Jamus, Nijar, Chadi, Kamaru da kuma Jamhuriyar Benin. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya.